Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jaridu na wannan mako. za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. Inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Nijar. inda wakilin murya Amurka Sulaimun Barma ya haɗa mana rahoto na musamman inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridu. Suleiman Umar Bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridar Nijar Maison de la Presse. Mu aikin da muke yi na al'umma ne shine ake cewa da duwa da public a l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma ka ga an baka shi saboda ana tambanin a ah, wani wa iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu bakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wanda bisa samu to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa relation kin ko in ci hulɗar yadda take ba a sayawa hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama kamar yadda hausa ne suke cewa dan gokile gida baya daraja sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi da jarida kenan tare ne suke ba iya raba su. ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate, Jaharo Mamman, ya yi ƙarin bayani a kai. Tana akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta da aikin ƙasa da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka ka kima. a'a daga inda kace jaridan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya yi karhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su dama su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai salisu muhammadu habi hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. to ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaude labari wanda zama ta kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko wanda dan ce hulɗa abin da ga dama dan jarida ba karamin aiki bane tunda cewa aka yi ga iko ana zan cewa shine kamar iko na hudu cikin ƙasa saboda in babu jarida babu labari. Ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban ƙungiyar Onimed yi wa ɓangarori wannan tunatarwa domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki a kan ja na rijiya. Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin tahiyar da aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya a kan doka ya yi aikin shi daidai yadda eh, eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yadda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. a nan minista salisu habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari. Dan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayani da za a ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi ba ka zo ka tambaye mu iko ba ba ka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi karya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan ya ce ku hankali abu ka zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza in an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta kasa da kasa RSF ya bayyana cewa Niger ce kasa ta 66 a duniya wajen mutu mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin kasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekara 1993 lokacin da mulkin demokradiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a yamai babban birnin ƙasar. inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yada labarai na zamani gwamnatin Nijar ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da bukatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida yancin faɗin albarkacin baki da kuma yancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ka'idoji don kare yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Nijar ita ce kasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. sile mummuni barma sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. A lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara, nawa ake sai da buhun shinkafa. Batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP, Katsina dai tana tsare ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce ga wani ba tattalin arziki ya kasa lokacin kuma kafin ta samu ta miƙe. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka muna fata kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC. To yau za mu kama ku kashi na biyu na muhawarar da Ibrahim Abdulaziz wake da muna Yola ya shirya mana kan batun alkawarin da shugaban Muhammadu Buhari ya yi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alkawarin za a cika su din. A cikin wannan shiri ne din za mu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da ya sa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yakin cewa duk da alkawarin da shi Buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala. Sannan kuma Buhari ya alkawarin yakar cin hanci da rashawa. shin ya ci wannan yaƙi din kuma shin mutanen borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na boko haram abin da ya sa yaƙi kalewa kenan ba da baya haka za mu duba ko buhari zai iya kammala wannan yaƙi cikin nasara kafin ya sauka daga mulki to ba ta da bata lokaci ba ga ibrahim a barisa ya ce kaji abin da ya faɗa amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin da gwamnatin ku take mulki na gane ta ta PDP an ɗauki lokaci wannan matsa na Boko Haram an yaƙi ci yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da karba ko a naku me kuke yasa ku gani yau fiye daga shekaru goma sha biyu an kasa kawo ƙarshen wannan eh, matsa na Boko Haram ne. To eh, Mala Ibrahim ta ce komai tun da Lotodu ya fara karyatawa. A'a wai ba ma so mu koma baya kan mu koma baya ka faɗa ne ne da birtani cewa a lokacin da mai girma shugaba buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa e za mu zo kan wannan muna batu maganin tsaro da kan koma baya eh, ya ce eh, shehu za mu zo kan wannan batu batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar pdp katsina dai tana tsare amma yanzu duk da cewa ɗan katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma ɗan katsina ne gwamnan katsina kawun shugaban ƙasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban ƙasa in dai har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kuɗi a da shi wasu kuma an sace su an biya kuɗi an karɓo su amma a lokacin da pdp take eh, mulki haka bai faru ba bari mu dawo muna da batun maganin tsaron nan dr umar duhu kamar yadda kuka alƙawarin kan cewa za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batu magana kan cewa a shiru da shugaba Muhammadu Buhari na duk da shawari da kuma kira da su yan majalisar ƙasa da na dattawa da sansu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abin yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma a kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe. Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar apc ta yi kafin ta samu mulki dubu biyu da sha hudu zuwa sha biyar mutanen najeriya kamata san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar cikin gida ba kullum ko ana wasan ba idan ba wanda suke kallon kwallo a gindin talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya ba wani buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya shugabanci ba tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma kafin ta wata za ta miƙe saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya ba ne na duk kowa da kowa ne yau kowa ya kawo shawarwar da yake da kyau dole shugaba buhari zai amfani da ita eh batun da ake shine jam'iyyar ku dr umar duhu kan mu koma baya ba mu shi ne yake zuwa ibada a saudiya

tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta ɗan ragu sai wata ta soko da karfi ta yi barna ta yi bala'i da ba san wannan bala'i to dr du du eh ba mu zo wannan ba mun haizu yanzu dai muna batun magana tsaro kai ku kai mu can za mu zo batun da muke yi shine na batun misali jami'ar ku take mulki a Najeriya ta APC yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye amma suka ba sharin kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai aka kaki wasu na kaman kan cewa wannan daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro. eh to ka gani shugaba kullum shi yake da wayanda yake aiki da su wanda kuma yanzu za su masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya ga cewa wayannan za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi ya fi sani amma mu addu'a mu shine mu ba shugabanni goyon baya sun a sha kan wannan tsaron amma ni sana ne duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake ma a canja shi ina ina cikin ra'ayin wanda yake kira kan cewa a sake wa wannan shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake da ta'addanci da kuma yaki da masu sace mutane da sauransu. ina bai shawarar cewa inda hali shugaba ya ji koke-koken mutane ya sauye wannan eh, shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba. A baka sayo lalai ba kenan? Aikin soja. Eh. Yana so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ta ruwa. Amma ya kusan shekara biyar da sauran suna kan mulki to ya sa wayansu daga cikin har su yi samu sun kai wannan makamin ba. To ta Duhu, ta Duhu za mu dawo. aiki ya kamata a raba masa amma kuma a sauƙin a sauƙin su mun a kawo da su mana wannan aikin mu ji wa mutanen Najeriya ka san dole aka canja aka ce motar ka tana ta iya kullum ka injin oil baka canza ba ranar kasa sabu za ka injin kuma ta mike su saboda haka kira amma du a tsoye su a kawo sabbin da za su wani aikin a karasa da wannan fada da yan ta'adda to ba da za mu dawo gare ka amma wani zai tani kamar kan cewa watakila ita jam'iyyar ta kubata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar barin kuma ga shi barisa eti shehu ku a matsayin ku ne a da ya ku gani batun kiran da aka ne kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro alhamdulillah ni dai kamar shi dokta duru ya so sami inda nake so wanda kuma na so mar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa mamadu buhari ba abin da al'umma suke so ya ba tunda dai jami'an tsaron da shi yake shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda ya ga su za su mara aiki Allah ya nuna gazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza kuma sun a canza su ya fiye canza su menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi dan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne Eh, jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnati nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu kananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu hakkin su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai a ma akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ina kyautata zaton a cikin masu eh, sauraron. Eh, wannan zargi ne amma ya kake ganin kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma ko cin hanci da rashashi yasa abin yake ci cinyewa. to ai babban kakin girma general buhari wanda kuma ko ai san shi da shi shine ya yaki da cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawa ne yasa abin ya ci cinyewa. talaka sun ga lallai a ce dama an ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma. To ba da to bari mu je ga shi a dan APC. A'a kai magana kai eh, magana eh, sosai. Koki kaman a wannan gari. To yau to me zaka ce kan abun da APC Shehu eh, ya faɗa. Magana zargi ne a daina amfani da magana zargi ne a dauka ya zama shine magana da wanda za a amfani da ita. zargi zargi ne kullum ba da shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi aka zargi ne kan gari zargi ne saboda haka kai ta zargi ne bar da zargi ne ba haka ba haka zai ka daure mutum akan zargi ba sai ran da kotu ta tabbatar cewa yayi laifi saboda haka ni abinda nake son faɗa ya ma ne kuma ba da ya da bari juna bari ku juna jaman ne ji bari ku juna jaman abinda nake son faɗa shi ne magana cin hanci da rashawa tun lokacin eh, mulkin soja na farko wanda na biyu ne wanda murtala ya hau ya yaki wannan abun ba da wasa ba maganar ta yaƙi dattawa abu ne wanda ya gaji duba wa a Najeriya kadai ba a duk duniya gaba daya. ba da Dr. Duhu. Da aka samu haɗin kai ne daga ma'aikata. Eh, to Dr. Duhu. Ma'aikatan nan ya ake da baki da su ake cin ake cin kasa da kuma jihohi. Eh, haka ni na ce wanda ba ka kawo wannan ya gashi ya kuɗi. Buhari ba zai bar shi ba. zargi da ake nan su kawo shaida. ni zan sha gaba mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar cewa an hukunta wannan mutanen. To Dr. Du. Da ko shi Muhammadu Buhari ya yi wata magana. Eh. Ya kai magana akan dan eh, takarar gwamnan jihar Edo me ya faɗa. yace to kuma FDP pdp ku je ku cire certificate na gwamnonin guda biyu saboda haka wannan duka abu da ake ce in ba ran da ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da aka faɗa dokar Najeriya shirin da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kura shirin da kuriya ta ba da jawabu to Dr. Duhu to Dr. Duhu Dr. Duhu ina kai eh, ka Dr. Duhu muna kan kokari kuma magana da na faɗa kan eh, zaman tsaron nan a'a kada mu na ce wai shugaban kasa bai sa abin da yake ba a'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunonin sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a saka mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su sai fi sanin inda ruwan nan take yawa dauki a Najeriya kan Najeriya saurare ni talakawa to naji mu doki in Najeriya da sauransu ai abin da ya kamata duk ai zama tare amma magana ta ba amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai bane duk shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari bai damu da wani mai mai hannu da shuni ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa duk talaka ya samu abin da zai ci ya samu koyi amfani abin da zai ah, walwala da shi ya tabbata shi din nan kuma ba a baya ba. To a gaishe ku malamai. To na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma sauraron wannan muhawara din da a cikin muhawarar ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake wasu daga cikin ministocin shi Buharin game da cin hanci da rashawa. Sannan kuma za mu ga ko Buharin zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa ne yanzu. to a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne ne ali musafan sokoto daga na washington dc nake muku ban kwana a huta lafiya sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon. A duk shekara a lokacin irin wannan na kaka akan yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar a wannan lokaci ne ma ake sama maido da amfanin gona gida to sai dai kuma da alamun a bana za ta kuwa sauya zani game da batun samun sauƙin farashin kayakin domin kawo yanzu tuni har farashin hatsin ya kara tashin goron zabi bayan ɗan saukin da aka samu na wasu kwanaki to koya lamarin yake ga magidanta a yanzu alin kaka wani magidanci ne ya ko bayyana irin fargabansu a yanzu. Eh gaskiya da kaka dai mun saba gani yadda muke siyan shinkafa dubu shida masara ma dubu shida dai zuwa bakwai. Amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya sha ɗaya masara ma ana siya sha ɗaya. To gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da za mu yi ubangijin Allah kawo mana sauki don gaskiya ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar kasan ganyen da muka saba sayan masara dubu biyar zuwa dubu bakwai ko shinkafa dubu shida zuwa dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu abun gashi biyu ya haura ya rufe sha ɗaɗɗe duka kan sai dai gyaran ubangiji to sai dai ko da ma aka soma kokawa shi ko abubakar umar wani mai sana'ar hatsi a kasuwan ganye ya ce babu abun fargaba domin a cewarsa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci ba abinci to daga karshe zai arha duk shekaran da aka ce bana abinci a koshi ya yi yawa ya yawa to sakamakon wannan arhan za a yashe shi ya kare daga karshe kuma sai ya tsada mu abun da muka karanta yau da gobe a harkar sana'a mu na sai da abun da na sani ke zan iya gaya maka to koshin ma ya yanayin shigo da hatsi yake a yanzu kuma ko me yasa ya soma tsada honorable ayuba muhammad da ke zama shugaban kungiyar dalalan kayan abinci na shiyar adamawa ya bayyana dalilan waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yanzu. Wuraren mu a nan haka dama muna expecting ruwa zuwa ƙarshen Oktoba. To sai ruwan ya zo ya tsaya early october ruwan din ya ɗauke so mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai gaci ba in ba wanda yake bakin kogi zai watarin ba musamman kamar shinkafa ya lalace maganan wake yanzu wake yana yi ba raba ruwa kuma babu so muna expecting ce abinda aka samu zai lalace so kayan ya kamata da yanzu na a ce ya yi sauki amma saukin ya kasa saboda Eh, supply a kasuwa yanzu ya zama limited sannan demand din ya zama su high so saboda demand ya zama high supply is low sai kayan ya dawo cewa kuɗi yana ta karuwa ana daga dubu takwas dubu tara dubu goma yau dina ana sayi shinkafa a nan kasuwar tamu dubu goma sha daya masara dubu sha daya so wani abu ya yi affecting kasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma ya shafi kasuwa zai shafi talaka da zai ci kuma eh to magana hasashen mutu ya ce maka kaya za samu sauki a nan gaba abu ne na Allah yana yiwuwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo amma so far kayan da ake da shi ya kare domin cin ka duba kasuwan nan last week kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu ga shi babu ko kasuwar tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya so muna yi expecting cewa dama november december december mutane masu christmas ne mai kaya yana cika kasuwan nan to yanzu yau sai muka ga kayan yana dropping which means kayan ya fara karewa a gona so mai saye kuma ya ajiya ba zai sai da kayan da sauki ba shi yana tunanin kayan kullum ya kara kuɗi don ya sayarwa talaka kaga ba price control a nigeria ba wani abu da ake kowa yana controlling kasuwan da kansa gwamnati bata sa ido a maganan kasuwan ba kasuwan tana ta haurawa talaka dai sai dai ya roki Allah Allah ya kawo mishi sauki wanda ya yi noma gaskiya yana da kyau bana ko da yana da wayansu bukatu ya saurara ya aje abin da zai ci zuwa wani lokaci amma duk lokacin da mutum ya kwashe kayansa ya kawo kasuwa gaba daya ya karbi kuɗin nan to abin da aka yi bara muna ganin sai an maimaita shi don karshen ta abin da mutum zai ci zai gagare shi in ka nome ka dan ajiye saboda bukatan yau da kullum talaka bai sai ce zai ajiye kayansa ba akwai kuɗi makarantar yara akwai haihuwa akwai kaza dole sai an wannan bukata amma kuma a takaita wayansu bukatun da ba su fi karfi ba ajiye abin da za ci da yara shine babba shi ko wannan dan jarida aziz Jauro mai samari ya danganta lamarin nema da wasosan da manyan kamfanoni ke yi a yanzu na sayan kayan abinci daga manoma. To yanzu dai kam rayuwa ta zama abin da ta zama ganin cewar ko ina ka shiga ana tsadan abinci har ma da kayan abin da za a hada a dafa wani abin da za a ci. Nan ko ba zai rasa nasaba da abin da ya shafi irin tsadan rayuwa ta bangaren masu akwai masu hannu da shuni da suke sayan abinci in bulk yanzu an yi noma sosai ta yiwu ba samu irin amfanin wanda ake nema ba amma bayan an samu an fidda amfanin noman wasu suke zuwa da manya-manyan motoci suke sayan abincin gaba da suke tafi da shi yanzu misali in ni mazaunin yola ne a nan yola bakin kasuwa za ka ga motoci manya-manya su sayi duk kayan abinci musamman shinkafa su ɗora a mota su tafi da shi talaka bai samu da sauƙin rayuwa ba saboda an saya ina ma abincin bare ma a samu sauƙi to wannan shine abin da ake ciki muna fatan ubangiji Allah ya kawo sauki gwamnati kuma ta fada cikin wannan lamarin ta tabbatar ta hana sayar da abinci wa da ake wa kamfanin da bamu san ma ina suke ba koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu sauki ko ya samu cimaka Ibrahim Abdulaziz Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. So, madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.